alfa ba kya tallan maganin mata alfa ba kya tallan maganin mata alfa ba kya sai da kayan mata ne ina sayarwa ina sai da maganin ni'ima ina sai da maganin eh, <coughs> ƙara ruwa <coughs> ina sai da na ƙara daɗi ina sai da na gyaran jiki kawai wannan da kuke gani magani ne na matsi na mata ko da kin yi aure yaran ki biyar ko uku za ki yi amfani da wannan maganin zai matse ki magani ne na matsi na mata idan kai namiji ne kasan kana shiga can ciki baka jin daɗi daga ka zo ka shiga sai ka ji ka zulu a ciki ba abin da ake bukata ba kenan za ka yi sayan ma matarka wannan maganin matsi za ta iya amfani da ita sannan muna da wannan magani i know most of you knows about it is a very good product yana da bala'in kyau sunanta dara kun ganta nan magani ne na gyaran nono ko da a ce ki sun zuzzube za ki sha wannan zai sa nonuwan ya ciccika sannan zai ƙara musu girma idan kina da matsalan faduwan nono ne za ki amfani da wannan idan kina buƙatar cikan nono shi ma za ki amfani da wannan magani guda biyar ake shan shi da safe guda biyar ake shan shi da yamma guda ɗari ne a ciki so idan ka san kana son mace mai nuno ka auro ta ba ta kula da jikinta